shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha sokoto ya shaida wa gwamnan muhammad inuwa yahaya dalilansa na zabar jihar gombe domin samar da ofishin yanki na gidan rediyon mu da amurka a wannan karo na zo gombe ne zan ci da albishir domin bayan da na zama shugaban sashen hausa mun kudurta mu yawaita wuraren mu na ayyuka a halin da muke magana yanzu abuja ce kawai muke da ofis na ƙasa baki ɗaya to sai muka ga cewa akwai bukatar mu girka ofisoshinmu ofis nan ba ofis ne mt ba ofis ne da zai zo da gidan rediyo da talabijin a cikinsa zonal headquarters na north east to an bani zabi ya zabi abin da nake so yin cikin jihohin nan guda biyar ko bakwai ne ko takwas ne ni na zaɓi gombe gombe eh, garin da ake kira jibol da savannah wato yana tsakiya daga duk inda ka bullo wa sashen arewa maso eh, gabacin kasar nan sannan kuma gombe tana kusa ga dukkan dalilan da suka sa muke bukatar mu girka ofis a nan ma'ana samun bayanai na abin da ya shafi wannan zon din ko wannan yanki din baki daya kama da abin da ke faruwa a borno da yobe su bauchi su taraba adamawa da sauransu so muka zaɓi gombe domin ta zama mana cibiya kuma kwata ta sashen arewa maso gabacin najeriya yanzu abin da ya kawo ne yanzu in samu muhalli wurin zama <laughs> mu wani tare da wannan ma'aikatan namu da mutanen kuma na zazzagaya gombe domin samun wurin da za mu girka wannan ofis mun samu gidaje da dama da muka duba muka gani in za su dace domin bayan mun gama nan tura za su zo daga washington ah, su ma su zo su ga muni um, ya musu amma dai ni na shimfiɗa na zo in kuma eh, na so in samu wannan dama in zo kafin in shiga gidan rediyo in ga gwambawa ga abin da za a yi kwanan yanzu faɗa mai gari tukuna ba na so ka ji abu a rediyo na so in zo da kaina ta kanas in ɗauko abokaina da abokan aiki na mu sanar da kai abin da za mu yi ah, domin cigaban wannan zon da kuma cigaban kasar baki ɗaya da kuma cigaban ita kanta gidan rediyo mara amurka to abin da ya kawo kenan shi ma nasu jabin daga bisani gwamna alhaji muhammad inuwa haya ya gode wa gidan radiyon murar amurka sabida da zaben jihar gombe ta kasance ofishin yankin jihar arewa maso gabas muna godiya matuka na ji bayaninka kuma alal hakika kamar yadda ka gani mutanen ka dama duk mutane na ne daga kan Eh, duk kansu gabaki daya ba wanda ba ma zarafi da shi da haka daga nasiru zuwa abdullahab zuwa shi yusuf isaac suna ma wasu lokuta taimaka mini ta abubuwa da dama saboda haka wannan zuwan da kai zai daga karfafa zamantakewar da ke da su kyakkyawa kuma na yi matukar murnan da allah ya samu ka dace da ka zaɓi ka zo ka kafa wannan reshe na murya amurka a jihar gombe kuma a cikin garin gombe ka kawo dalilai amma duk da waɗannan dalilai da ka shimfiɗa in zuciya ba ta ɗauka ba an ce wai sawo bai zuwa inda zuciya ba ta ɗauka ba to muna godiya matuƙa daga kawo mana zuwan muryar amurka alkhairi ne ba wai ga gwamba kaɗai ba na tabbata ga tarayyar najeriya ga baki ɗaya domin me sada saƙonni musamman a manya-manyan gidajen rediyo yakan kawo kwanciyar hankali yakan kawo faɗaka da abubuwan da ake bukata kuma yakan kawo ainihin ci gaba ga al'umma kuma muna fata za a dace da samun guri da ya kai kamar ya dauke ku duba in an ga inda zan shiga ko inda za mu yi tallafi dole za mu tallafa mu ma a yi don ka samu gurin da ya dace a samu zuwan kuna abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a nigeria